Sheikh Lawan Triumph ya mayar da martani akan matar da ta ci mutuncinsa. Rarara zai koma bangaren kwankwaso. Kai kuma malam Lawan Triumph ka fita daga ido na rufe. Na ji ka fito kana faɗan menene kana cewa ɗan rediyo makaryata ne ai daɗin abin ba mu ajiye buzu mun yi ci da addini ba. Akwai wata mata da aka ce tana ta zagi na a social media. Wasu daga unguwarsu sai su kira ni malam ai kaza kaza irin za a bani gulman nan aikin na ce kai da Allah wannan sakarci. In ita ba ta da hankali ni ba da hankali. fitaccen malamin addini sheikh lawan triumph ya mayar da zazzafan martani zuwa ga matar nan 'yar kwankwasiya wato Aina jafaru fage wadda ta fito ta yi zafafan maganganu a kansa to dama dai tun ma kafin wannan su yan bangaren kwankwaso su fataninsu ta kaf ba sa ga maciji tsakaninsu da sheikh lawan triumph ana zama ne irin na doya da manja kasancewar shi ya fito ya nuna ra'ayinsa ƙuruƙuru ba ɓoye-ɓoye cewa yana bayan gandoje da nasiru gawuna. To don haka wannan dai a iya cewa rigima ce irin ta siyasa tsakanin Sheikh Lawan Tarayom da Hajiya ina Ofage inda ta fito ta kace-kace da shi shi ma ya fito ya kace-kace da ita da farko ga daren mike da ta a kansa daga bisani kuma za ku ji nashi martanin. kai kuma malam lawan turayen ka fita daga ido na rufe na ji ka fito kana faɗan menene kana cewa ɗan rediyo makaryata ne ai daɗin abin ba mu ajiye buzu mun yi ci da addini ba ba mu yi ci da cutu ba malam lawan turayen mu ba mu taɓa ɗauko kundin Allah mun ajiye shi muna kazafi muna karya da mu da kai wanda yake wa kundi eh, kazafi Allah ya masa warwarar sintir a rayuwarsa ta duniya ubangiji Allah yawa wanda yake wa ƙarya ka ce ɗan eh, rediyo mu makaryata ne mu zuwa muke muke fahimtar da mutane muke ganar da al'umma kuma mu ba mu taɓa yin ce da ceto ba mu mu shifa da buzu ana ba mu na goro muna keta haddin Allah ba saboda haka naga duk abin da kake yi a zargin da muke cewa kake kana neman kujerar daurawa wa zai baka ko ta kwamishinan addinai ba malami bane ba yana da karatun ai wallahi ba malami bane dan ci da ceto ne aikin malamin da ya shigo siyasa i dauki sai ka raba ɗaya biyu ka ce kana son wa'annan mutanen ba ka son wannan mutanen to malamin ci da ceto ne ci dan ci da addini ne mai dagaggen mai wando masu dagaggen labule wanda suke leka mata a titi din suna yau ba abin da yasa nace yana leka mata nan ba muke zanga zanga yace waje ya ga ya ga mu wai wai ba matan jagororin mu bane wai me yasa jagororin ba su turo matan su ba ai dan izala baya kallon mata shi ko ta karkashin labule yake dagewa yi kallon mata to saboda haka bari mu gaya maka kai ne cikakken makaryaci mayaudari maci amana butulu wanda kake ci da addini kake ci da ceto kuma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kundin Allah ya tambaye ka sai kudurar Allah ta tambaye ka mu kuma yan rediyo yan fahimtarwa ne ai gashi yanzu ka zo kai a rediyon ma da social media ma lallawan turayen dan jagaliya ne kai social media ma malam lawal ibrahim dan jagali a daga kai wallahi duk mutumin da zai taba mutunci mai girma injiniya abba kabir yusuf da rabi'u musa kwankwaso da dubutin su kwamaran aminu abdulsalam da jagororin makaf ko yaro ne ka taba a kwankwaso ya wallahi sai mu zo mun maida maka da martani dan ba za mu kyale ba ba za mu yadda ba me yasa kaga mun yi wa mai girma abdullahi umar gandu da barka da zuwa amma ba za mu yadda ko wannan kwamatin butulci da kabinet din kwamatin butulci su zo su wallahi ko gwamnan mutulai ne zo zai ci mutuncin abu a kano ba za mu ba saboda haka muke so mu gaya maka cewa kwangilar da ka karbo ta ci da ceto ta ci da aljini ta taba haƙƙin al'ummar musulmi ta taba kundin Allah to ka sani wallahi za mu gyara maka zama in ka shirya mun shirya kai ne cikakken makaryaci mayaudari maci da amana mai karya mai ci da addini mai ci da ceto na alkur'ani mai tsarki isu tun kundin Allah kake taba mutuncin musulmi dan uwanka wai dan lalacewa maza da mata ai na so zaka dauro zane malam lawan turaim na so a ce da mace ne kai na so a ce ka fito a mace ka dauro zani ka zama ramma ka ga yanda zamu da kai da farko Sheikh Lawan ya ce shi da idanunsa bai ga wannan bidiyo ba na wannan mata da ta yi masa saukale kawai labari aka bashi akan bidiyon inda yake cewa ai ba zai mayar mata da martani ba domin in ita mahaukaci ya ce ai shi ba mahaukaci ba ne da hankalinsa to amma abin da wasu ke tambaya shi ne Sheikh Lawan ya ce matan nan ba ta isa mayar mata da martani ba saboda idan wawa ya magana ba a tanka masa sannan idan mahaukaci ya tsokane ka kai ma karama to ka zama kamar sa don haka tambayar da ake yi shine idan Sheikh ya ce ba zai mayar mata da martani ba to bidiyon da ya akan ta yaya sunansa kuma da alama abubuwan da matar ta fada akan Sheikh Lawan sun yi matukar ɓata masa rai domin kuwa a cikin bidiyon da ya mata martani yanayinsa ya nuna cewa a fusace yake babu walwala ko nishaɗi akan fuskarsa sannan kuma ya yi zafafan kalamai masu ɗaci zuwa gare ta akwai wata mata da aka ce tana ta zagi na a social media wasu daga unguwarsu sai su kira ni malam ai kaza kaza irin za a bani gulman nan aikin nace kai da Allah wannan sakarci ne in ita ba ta da hankali ni ba da hankali ita fa ta haihu tana da yaya ni ba ita nake kallo ba zuri'arta ita ba ta kallon zuri'arta ya'yanta gaba kila wani zai zama babban malami kila wani babban zai zama gwamna kila kaza za a ɗauko bidiyon oka a ce kaza take yi kuma in mahaukaci ya hauka kai sai ka biye masa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu wa in kallamtahu farajta anhu wa in kallatahu kama dan ya mutu imam shafi yace in ma waye magana ba a tanka masa in ka tanka wa mahaukaci kana da hankali to sai a kasa gane ko kai ma ka tafi ne ko ka harbi ne waye mai hankali waye mara hankali kai kana da damar ka jawo ayoyi ka jawo hadisai kai maganganu na hankali shi bai da wannan damar ba dole ka bashi ya zagi ba in bai ba me zai yi kuma ya dage sai ya magana a madadin yi wa kansa adalci shi ma ya tafi islamiyya. lokaci bai kure ba je ka koyo ya koyo akan iya kuma gemu baya hana neman ilimi so kake sai ka yi magana mai kyau je ka koyo karanta aya karanta hadisi amma yanzu duk wanda wanda suke yin comment a social media da zage-zage da sauransu da a ce in yin karatun fatiya ake shuru za su wala yanzu a ce duk masu comment a social media ni inda hizba za ta ɗauki shawara ta tattaro su ba tashin hankali a zo kowa in ya karanta fatiha to wannan kenan bayan labarin rigimar shakalawan da ina'u jafar fage sai labarin labarinmu na gaba wato loda hutu rarara yana shirin tattara kayansa domin ya koma bangaren kwankwaso a siyasa. Rarara dai fitaccen mawaƙin siyasa ne a arewacin Najeriya, kuma kowa ya san cewa yana tare ne da gandoje ɗari bisa ɗari a jam'iyyarsu ta APC, wanda a dalilin haka babu irin munanan kalamai da cin mutunci da rararan bai yi ba akan kwankwaso, domin kuwa shi ne ma ya sa masa suna tsula, wanda har yanzu wasu magoya bayan gandoje haka suke kiran kwankwaso.